bane kafin yigiman gine ko ya cewa bai bane kafin yi man gine sai na gana tsakanin ba ba ba shi ne gasa cikin zamini ka baya ribu don yanzu fiye musulmi ji kafiri ga da dalili ma sai ka baya riba mu ce don yanzu wagon musulmi ji ko shi ne zalunci nan shi ga kanga ko ci da shek muku bilbe a shek muku bilbe ta fi yin karat a shiri ta volume 2 page 87 wa ga madalilu min kitabillahi aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam ala hajril ki dalili daga littafin ya ce ciwo bai suna ya ya jira bai dan nan shek alwaki'u ne waki gana annaha dakhalat ala al-asl yana fikratun kharijiyya sai ji fi zamanin sashashi tunani a wari jihalwa fikratu jama'atu takfir tunani jama'atu takfiri shi fata wasa'u fi mas'alati hajr al-mubtadi a ta ce gwala da matsala ya jira jibe dan bide wa nahanu yi mafa isa qara'ana siratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال يا النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن الهجر أن الهجرة مضيق يا ليغ هجرة جدًا بيجي ينادى كنجنا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فوتا نجيكم يا تبوك أنا النبي صلى الله عليه وسلم هجر بيعي وهجر نساء شهرا النبي صلى الله عليه وسلم كي هجر بيجي ميوجي يتدين تاني min adli an yi ajiba hun da ya bu annabi jalan bi wa jiran na fara li yasir majijira da ke gindo ci falabu da minan nazari ila maslahatil hajri dolu yo kano jira da zena wa ci maslaha ya wuce ne kedo ka na al sai asir abike hijira jiki ba wacin wa la tasiri bi wa ji u shafsi ila alhaqi ba wasu mu mawai hijira bi na wuce shi bai gaskiya nan fala ta san yi hujira ne fi kamar ga hijira biyu nan wa da ka ne sai sai ta da otuwan fala amma wa biya ka biyu tun na bayan da ya ga hijira biyu a cikin gama da to ba biyu na wafe jiki wafe la gaskiya wu wafe wu ba wujo to ko ga wani abi kuma kowa hijira bai zo to mi bai zakalai sai fa da kiyabi kai da to tuna wajen ga aluwa su sai kwali ya mito sun kole nan nan wuji jira yi jira nan wulele nan gole nan ji bosu ko biya na je bosu rayo Allah kiyaye mu kai du zan wuce ya ja fe da kan ta ga ignorancia jure eh ha ah <laughs> wuji loya ngalo ti mu na ignorancia jure ne name excuse ignorance of the law is not an excuse latin wo ko ne ko mi kiya kun ji wuzuri bi kana sarabwa to san da caji ga na gudu kana sara ga wa ce be la gu musulunci bo zannan be ga wai wa ga wa ce fati fati hukum bi gairi ma zalallahu to ba so kai ga jigiya a ce ti da je bo ne na ga gu sun wanda joja ina joja ne o eh kamar wai gumza ko gumna mm. daga shek mukbili ga ga hali shurutu da ciwa zaru biya al-insan misal ikra wa ta'wil wa jahl mutlaqa am muqayyada narju tafsila fi kulli qismin min al-ahkam sabiqa wa qawli ahli al-ilm fi dhalika an ga naji e za do ya ke za do zibiyin ku ga to kafir tulu a ci ma yu kafiran ki ta za ji ka ko zu tawili ko le tawili ga mawani ya takfir al-bidayjo ko su ya zuzu di jaya ciyen gaskiya in ka sharakin da yuji jari kashin cikin yi na shi ga wajen bayanin gannan shek mukti ga shiru su a yi duha al'adilla sharatin wuce ji dalili da wani jartu mana. da annaha mutlaka hatta fi tauhidi za ka na jahilan kai hatta fi tauhidi e zagayi jahilin ta tunye shirka alwa layu kafiriya hukmi le ignore fa ya yaqulu lawul hawari yuna annabi isa alhawari na jagu ga na yastati wa rabbuka yunzila alaina ma'idatan minas samai in ba to yace yawe in ci iko na wace gici da tun daga sama wana ko shirya ko tebur ne giyan gici kana kai ta ci sai da tubo فهم يشكون في قدرة الله ممكن جزا النجي يجي شك حتى قدرة يجو ومن شك في قدرة الله وهو عالم يتبر كافرا زمزم دون هذا شك حتي قدرة يجو وما جئل من ذلك هذا كافري وفي صحيح أن رجلا قال للنجي تصحيح البخاري لما تاغا نبي اغا لبني يامين لما تاغا يجاجي كل من جولي لبني يوني لنبي يا ما تجوجي غان ayu abin ana kuntu lakum ba kai rikici fi yayo dai qalu ga nimal ab ma da lawan yo yayo fa qalu ga fa hal antum qaluna ma amartukum bi anami gaje foro ne gaji qalu nam ga gaji qalu ga fa idza mitu mi atu fa haliku ne gaji ya mi dinan thumma zaruni fa wallahi la in qala allah alayya la yu'adhibanni adaban shadida ayu'adhibu ahadan min al'alamin fa qalu gon ga ga tuwa lamu ya jina ya tunfe lamu ya ga to shiga je ko nun gan gan ko kan tulan wuja za mu ya za ba ko anu suna mara Allah subhanahu wa ta'ala an ya jima ga fi ce ce je du ce je ju forogun la tunfe la nu ku do a fe jin a fe a fe Abdullahi da waji walbar an yajma ma fi fajima kuma ya wuce tazan da dai alan ga ma hamala laka amma hamala ta la ma fa'alta ya abudi kila na jiyan nan wajin ya wuce mi alan ga ma fa'alta ga yarab tace da so tsaba ne ala tace ga fa'in ne kad ga farto laka ne kan biyo wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi ce gan. da littafi wa gam wa ma kunna mu'azzibina yaji da jazaba hatta na ba ta rasul sai ya shi da lafiya wa yakulu aidan sai ci magam wa ma kana la ali illa qauman ba da yin hadan sai ci bi da ja kana wa wa na sai bayyana lahum ma takun sura bayani jiya wa ashabu musa inda an kala li musa jama'a nan musa ka kuna ga nan musa gam kakwannu da su tara fugan iji na ilan kanalan aliya wato ya ci yake mi a da coci na mana waya ne ya ne kim na tuje wani ya jibu ta wa kuci kim na tuje kuci ba lalin mutare innakum qaumun tajadun ne ga yau ne jadi jayaci nan kun ya kun alain bil kufri da ne bi ka kun ci za ne joga ja kafiriya wallam yakun innakum mushriku da ne musamman ga ya ja kafir ya sai za ka na jahilan fa a zaru bijali ila ga jahili ga ne jahili ce ba da sa laili mai Allahu bai zo wai za ka na mukurahan wani kabas zam ko zamban zamban huwa da ya rayu tilala fa in ta wuta ta buru kafiran ko tun gole a ga awi zama ko ce da maka zunubi jin wa tsaye rayu yasti tilala ma zunubi na nuni ka jahili ra kan ulwa laidiya inna la tabaru kafiran yi kafira Sarat Lashirka Volume 2, page 290, Luke 291. Ta. Da sun je ti ku shigar ma'azar Allah ya bi muku biligan. Sarat Lashirka Volume 2, page 292. A ga halin Muslim mukallafin takfirin nasu za ka lubu karat da kufuri. Hmm. Nga musulmi wajibi wata tibu da zaɗe ga ta ya kafi ciga wani kafiri. kuma dalilu ala zalika min alkitabi wa sunna dalili ya ga daga alqur'ani da sunna jawabu eje da amma mani ta kuma ji ku kufruhu da ne ga do ne nan gula je kafiri nan ta an yarda ta ila nasraniya ke wajiri da da nasara waje mishan ko na waje musulunci biya ko ta mu kai musulmi kan wa ga mu ji musulmiya mu ya ne. wi awu shi'iyya ko ga waje communist ikwa wanda bai kai ya ikwa wanda bai hasu ya ikwa wanda bai zaka ya ikwa wanda bai tsoye ya aljanna da bwa in na da bwa muje ka bi alkiyamiya muje ka bi dole ko ya mun ga ko wanda bai a ka zu dan gurgusu aw ila ba si akwa kidan ka sai wanda ko za biyo ya ta taqida ta mishal aflik kada yakfuru kaza ne ga kafiri wa amma manir mu muharramun amma za ne tuwa ramu lona wayumkinu an yi awwala amma jin fasara yi ajin tawil ya tuza wucin wani ke misali ya martaka agu yi awwala martaka bau ka badul hukami ya sashi ya dushi shi ko president ko governor ko chairman ko kansala ko su ko mai anguwa ko ko hmm. yana yi da ya a ganin الذين نجي يستوردون القوانين الوضعية نجي دجين دو كأن نصارى جمع ميد اللو دو كان جا كاتي تي كون دي كونستيوشن دو اكت جينا حتي دا كوب ينا نقبل غدا ما يا كافرين لا بد من الشروط الثلاثة دول شرط غدا آدمو كما فاري أن يكون aliman ilimi وأن لا يكون مكران a zanduwa maji tilas juna daji kuma jima rufin gato wa hum laisu bi mukrihin asfat laisu bi mukrihin aja aja Kuma da shi ci ya kwano ko wato ne ta ci an na anna hadhihi wazu iya misl hukumin layi musul ya ga hukunci ya doka yana tsanin ya tsaji shi doka jo ci ka ta ya hana ba ga musul ya ga jeji yayi dimi da su koyo aw asanu min hukum la ko wale gan wuce je gan su ko kama yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala salatu nagam afa hukumul jahili yace buguna ka hukum ce jahili a shige da wazo kuma na san min la hukuman li qawlin yuqinuna za ma hukunci wan yiji ka kun su ko wa tawassul ila takfiri muslimin muslimi mukbil ga yazfu di ala fu di muslim shu yu muslim shi kafiri da dabare ka dama ya ga gwagali anire annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam man kala liya ya fi ya kafiru dan do da ya kafiri na ayin kana kama kala ka ga mu jihatin gaga wa in kala ja alai in dagwa an an dija su za ga bayin sun sun gun tiyana ah Rabi Mukbili ga volume 2 page 290 Muslim bi Fir'auna wa idza lam yukaffiruhu fa hal halayhi wizrun yawm al wa ma dalilu ala zalika muslimi wajibi yo tatibu na la kafiri mu bayu kafiri an gwan wajile fi abu fa dalili ga ga bi tafsirin Fir'auna yau ne ko wajibi la fir'aunu la kafir la muslimi la fir'aunu kafiri ya Allah subhanahu wa ta'ala akbara anu bi an qala tutla bi ti fir'aunu fir'aunu kana rabbukum la ala mi ga ce ce nan wacin ga nan qala fir'aunu ga ma alim lakum min ilahin ghairi la bu dan ya kuma alai bi annahu kafir dole muslimi la ko ji ba ti fir'aunu fir'aunu kafiri ba sa ko kafiri a وقال الله بعد أن ذكر أنه من المسرفين في سورة غافر وأن المسرفين هم أصحاب النار وهو من أصحاب النار فرعون يجيبينه وهو كافر فرعون كافر ويجب علينا أن نؤمن بأنه كافر واجب واجب تاتيب أن يكافر جاي ما عندك فرعون كافر وانا أقبل قصة لكن أما هل المسلم مكلف بلعنه أم لا؟ ما فرعون kan ba wajibi wata tiye musu yana wafe bula ke firaunan na muku shi da laifa ka da kan bisa ne bil khususi kaji dole ta ce bani wa kuma na kiwa lakiya wa gu wa gu ta ta ce bula na duna wa kada hasalat munazaratun bayna umar ibn abd al wa bayna al-khawarij hadin munazara na ji fara ta bayna ibn al-aziz wa na wa talaqa min jamil umuri li insafihi ala baki alai amran kone ko umma zulamar ne jago mi kwata ne bona wani ne ke bi duka mi goji nan mu dai kadalci ko ake lamarin ku kalu wato baki alai ka na, amran ake lamarin ku kala ya umar ibn abdul aziz to ma huma ke wutan kalu ga annaka la tasululata allazina zalamul muslimina qallaka idoci ne fe gidi musulmi zalunci sami wani waye ba kuta wa mai gyato ko mai bula da gya kala liro jilimin alkawariji murabin na alazi sai ga zai niya wa gan. kam la'anta fir'auna fi umurika zuke wa bulana ke fir'auna rayuwa bu kala nga ma la'antu min aka bulana ke fir'auna biya kala nga fa anta ma la'anta fir'auna lazi ya kula na rabu kuma lala fir'auna ne gane rabu kuma lala na wa bulana kuliya wa anta ta talibu ni bilani a kai wa jidadi kuma wa ga mun bulana ɗin ba kan wani bi ta kun wuji fan kasa al-kharijiyya kharijin nan fa ba mu wuce ne da ko sai wani

kici a hunga ga da gwamnati kan kici a gwamnati hmm? ba a san jiyan e gwamnati hunga ga a jiya jiyan e government house ni su da belo ga gwamnati hunga ga da gwamnati kan kici a gwamnati principal hunga ga da gwamnati kan kici a gwamnati ai da zan do ni ga ga da gwamnati kici a kunci na ne hmm? ga fi bonan go ya ga dan kuma siyarin ga ina wuye ganin zijo in siyasa ne je jin eh eh siyasa ne ke daji siyasa ne ta tuji dan siyasa Tura da gwamnati turu dan siyasa nan ba take shi ko le do ko wo ba ga ngulo ti mayo ga shaida ka ta kafi wato ka hawe dugan ngali alwasitiya alhamawiya tadmuliya atadmuliya ibn taymiya itika ga mutladisi ake zalimi babu ladisi ko Nga ngali litafi wuce je ko alibadu kubra ko alibadu su sugura sai ga gaci a fiya wani ya lu sun sa juna kika shara ya ga gafiya nan kuma ga babu babu sun ga kawo sa ku goye baba bi shi nan akida na sun ji zabe ba tana alhamdulillah gurgudun sai sai ga yi ko shi wace abin ne gani yan kala ba sai ba kun ke diya da to ba wadiya wace ga wace musulmi wa ga wato Allah ya ka ya wace ga ya zame da Allah ya kafiri rashin zalunci rashin adalci na fazin zalunci na rai hmm? jimbiri da mi karuwa shi biyan doci shi yin alawa jina alawa bom mafi ligagan bawal ja tija baki ne da'ara wa mafani il khumur wa hali ajiyu taksiru ha ke zaji dana na shi karuwa shi fi na diba na shi ejin ejin ya ji fi na e e bu mai e la dun ya da bu yawo ku biliga ya kulu biyu sallallahu alaihi wa sallam ga alibi sallallahu alaihi wa sallam ga mun alinku munkarami falu ga yiru biyadi na je na le de de mine bunu lawon shi babe guyin in lam yastati kagun da iko na waju ba na shi alitu fatun da muhimmancin zarawi da kula masa fatun kabili sani shi ko bikin bikin taro in ji wazi jane siyasa tu in lam yastati halo ce da ta fe ga miswa kawa bi qalbi no sai mai wani wa zalika ghafili man na in na tunda min yayi imano nan na falwa wal wajibu wa ta'dil muslimina mina yana wajibi na woni ya muslimi ce na luka ba ma tafjiruha rubba ma yu'addi ila al fitan amma yanzu nan wujina abin busoci mikaruwa shi abin busoci soco abin busoci a ne cike na mukbilgan nan wa shi wala fitina rai rubar ma ta tsira yi da islam jijiyan na to mata to mukiriyar musulmi shi kamar kiriyar musulunci in na ji sai fayan ban baru ba ma yi fajiru na hum misali ya yi fajiru mawaki fahim hilfat bil musulmi na wajen wato a cikin kamar kiriyar musulunci a sake a tito abin na jinin a fi a juna a fi a jubon bin ebo a de ba so ba ta fi lawun musulmi na. falahun mu'taratin wa amurka da fawo min ali ta taru fil islami mukil gaza ne kofes ta je jinare ebo a ta tun irin ne ma mi zuma mai tuwa zuma فماذا عمل فماذا عمل عمل التطرف الإسلامي هل أخذ أموال المسلمين ولا أخذ المسلمين وأصرف الدماء وهل استحل أراضهم لأن يتيجوا لابيو ya musulmi ya lalace kula musulmi fi fitina yake ya musulmi ya lalace a shi mutunci da hangi jaya ko zo ngula biyo ya tumin kibali a dal islam kigan na fa kire musulunci ya lubiyo re la azam la ويخافون من الإسلام أعظم مما يخافون من الفلاش والرشاشات والطائرات والمساعد mutum ga maki ne musulunci a da su ne musulunci da su ne su ya kina ya amotanka da bin gashi ne yana ya suwa da tsata na wala kato a jini wasu jin gaya ne musulunci da ya da shago musulunci yana ya sun amerika da ya kina tsara jini da zafi na wani kwallo ga ta volume 2 page 116 agogo ne ko gobe a ga da mikaro yayin nan a ga jikan suka wa ta jawa za ta ga gaskiya ya da ce le ga yi su kama an gole bayan muku bileji ne bano ci manu fake le ga to na sauzi le ne dio bi gwamnati ga sun gwamnati a fiyan woza gwamnati Allah wa ruwabo ngayo a wanted ngayo a kaza kaza ne le ga wace yake kama bi muku biliga ga hal da zai kama shafilun ma hukumat yamaniya na'am ngawaje mushi da gwamnati yamani bil gabi hamdillahi je boyan so yace dai saladai na ayi mushkila bi halin da wali bi problem mun dora be government yan yaman ya tufat mujib eh, mujib 232 ko eh biya qur'an ba ku shaji yamman ci za su ci ya zai tsalikali fi gwamnati wancan wanda shi ke to fi da ya muku bilwon wa mai wulo ne mukbil mai ke kalo da president da gaga gabi ya ce yaman nawa da ya zaune rai na'am ɗauki mukbili ga daga halin kuruji duk da alfakari masmuh ba a tsaya ga agun edoshi in ba a jin zini da yana na jawabu mukbil geji ta al-khuruji duk al-hukam baliyatu min al-bilaya mutu ya yanzu tiya gan wa goyo da ci ji ba la yami ibra ijo allati butili al na min zamanin qadim na alama musulmi ne tun zamani ya fayi na wa alu suna bi hamdillahi alu suna mu jebo su ko jebo je su ko la yarana al qur'an la hakimil muslimi ke le wa goyo da ci yi muslimina ko ne ga kafin na wadi kiyo wa be kan wuto mare ebo be ga ngu ga hakimil muslimi to ne ga kafir ne wuto a bai gboro wa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kula ne sallallahu alaihi ga man atakum amrukum jami'a ala rajulin wahid kabe lamarin ma ya ta ce zai ne zane shi jaye yuri ka ya shuka fa ko yawun shi gafi guba sai ya fara a jama'a sun kwa jama'a ya gafi guba fa ya zahun ciwu ya kulu nabi a alaihi wasallam kam izabu ya al khalifatayn fadribu unal ba mu baya jin halitta gajin karshe min ko ba da ibn samit radiyallahu anhu ya kuru ba da su samit ga da annabi sallallahu alaihi wasallam fa baya na ku fa qala fi ma hana alaina ba ni sallallahu alaihi wasallam yi zaji ba ya min fa nabi mu baya ji ni mu baya nan a ji a cikin alƙawari da nabi nan Allah sam'i wa ta'i shi kami amintu fi manshatina wa makrahina ku ne dai dana kan sona ko duka kuna idan ka tona wa yusu na wa yusu na duka kuna idan bago duka kuna idan bago ba ko nan wa na alaina tuka kuna ga tibi na kuna wa Allah nunazi al'amra ahlahu ima ji mulki ji baya ya ji ha ta kuwa a kan ga kan yana iliya ke ba ni bai ne magana ta ba la ya nan su ta gwen yayi yayi ba kiyami illa an tarau kufran da gwaye ga le kafiri ciye bawaha ta cikin an bana inda kun min Allah fi burani maji dalili daga ba to yace wal kufru haqqul la thumma rasulihi bi shar'i yazbutu la bi qawli fulani ibn qayyim ga hukku wala zai kafiri akin yaso ko biyan tu ciwi da shari'a wani tabbatar wani bai ga zan da tiya man kana rabbul alamin wa abduhu kad kafara fa zaka zu kufani dan to ci bi ciwi ga ni za sallam ga wuce yaso ce ga kafirin da ni ga kiyo da ni ga kafirin da ga tin da kafirin ba da dalili amare nga soja kata yi kafiri polisi kata yi kafiri yacu kata yi kafiri yakin kata yi kafiri lauya kata yi kafiri lusari kata yi kafiri minista kata yi kafiri senate kata yi kafiri memba kata yi kafiri zanuwa na ji vajin kata yi kafiri ko da na ci kafin nake yi kafiri bi na kira da kun jajjuna ta nake yi kafiri da na kira go so so na kira go national ika da ke yi kafiri ya bi ke gu musulunci wanga an ga an ga ta la'ajin la'ajin kafiru ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun so an ki iya fiti ya zuya ba ta fitina fa ki wai sa mukbil kafal qurja lakini ya zuciya ga wagun da shi yu da bur fitina fitinu ro ka bi sababihi da sababiyan wo ciya ga wagun da soku da su ku ma won ga ga ga ba jaje ko da ful muslimun muslim ga to bugun ka lauka laki mu kafirin kai ga cino to ai kafiri wala buda kuna ladal muslimin al qudra Allah mu waji ya ce musulmi ya dai ku dibe na ya ku nan wale ku ruji guyu ko so wuji yanda ciwi wa fala budda ay yakuna lada al muslimin al qudra la muwajahati muslimi ya dai ku dibe na ga daga shi ya kuna ne hatta la tasuku jima al muslimin sai bu abi shi da musulmi jama fa inna Allah azza wa jalla ya kula ba su kullu daga mai yaksul mu'minan mutamin da na kawo mu'min da digangana fajaza wuja na khalidan fiha yake bayan ne ja na mu ma da wata bijanna ko wa da buluka ko na ya naga wazi ki haji wuje ce su fira mutakabul kabirati bo ko da sune ga no mo ji ga ko an ta ga wuna da ta satal ta yabo wani ta yafa tani da mu'min na fata lu fa'atuhu bainahum an ga lato sanan kanan mu'mini ga ya wuce hadisi sai zaka kal muslimani bi sai kuma fal qatilu wal maqtul fi nar ngoli ani ko ta fina amma to sun ciwa ki hadisi al musliman to sun musulmi ga wuce sun ko da bako wa sai jaje mu bayan su ka ga gaji ka na waka zuwa Allah wa alayhi sai ma maji fushi bai zane ga wuta ne wata ana wato ci mala ana buɗu wa an da lawa a na zima su ci ma shirin a raba ci kujin kau fa ko ali sunnati min zamanin qadim tariya ya zamanin kai la yujizuna al khuruj ala al hakim al sunna je le ga ja zo na wata ga wa da ci na muslimin musulmina. wafi yaza zaman zamanin ne kuma alkuruji halal hakimil kafiri ya zuci ga wake gudu sai kafirin wale huruji ga muku biliyu to so labu da ya na bi shiru dole shirin ji ya dabo sai da ka na jahilan labu da an yi asu wai jahili ko ga ilimi la yi biyu wa an la yi ajil munkar illa ba an karu minu wunce mun ga ke jin ba nan wale ko ga wake lokiya bu mun ke da ji masiba da ke a gune dama wala ta sai ku ji almisu ne ga ji ta musulmi ya mare da yan na muku bi jaba nan wani ji tuku su wani tuku ya mu jibo ta zan ci ala sai ga dan hawa can yo so mu ji a ne sai kuma du ure ji fa fa alu ko a mai to azuma a wace ta taki dini jayo kai hawa ji ga ta taki dini kai sai muku bi liga kai fatushe jiu تستطيع ممكن لديك تستطيع أن تنشط كفاء المقاتلين afganistan مصر والجزائر وأفغانستان kin waye ya jiyawai wacce a ce tu mujahidu na yuzumanan dole ko zai ji ya gukun da ke misra to algeria to afghanistan mai kewa ji wacce a kawo su mano ya ba ta lo mun bin ganna da nanu shajjar alƙitala fi shiga da islamiyya iya su zuma hmm. a fiya gunkwa fiye je musulmi ko kan nunki wannan na hannu iya ji karu mai kan to fadil mujibu ya muku biloga ta jiki ta ci tu kun yau ko? ba am litafi na sakatu zilzali li nasu ya bati li rabdi wa liti zali mujallaji ya ci ya muku bilil wadi'i 286 mukbil ka haza wala nan so bil qur'an lakimi hatta walau ra'ayna kufran buwaha mukbil ga ye jinasiya ga yazu tuya ga wata kun ya doshi ta kawai ga lika abin ce ci banza bal la yajuz khuruj illa bi shurutin muje jayi zoto na waya tiya ga wata kun ya doshi kawai ga lika abin ce ci banza na sai da sharati shi kan jinana ki mukbil yo khuruj ku ke soni قال أول يوم فاري أن تكون قوة المسلمين mukariba aw mukafi ali العدو الكافر aduwil مسلمي kagwe musulmi ji waso ba kagwe kafiri ne aga je bomb we ce bomb aga di to di afiti aga di missile a di missile to di missile aga aga di nuclear station to nuclear station aga di soja doko soja ko ajin aga ti eke forty seven to de eke forty seven wọ́n lè kó wọ́n lè kó ga tún náà gínígá dán náà rẹ̀ èmi náà dàdé láìpẹ́ tí de yẹ dàdú bèbí eke eke forty seven òdù aga gbìmọ̀ wẹ̀ gàmí fi adín kàlí dàtí gàlẹ̀ bá fi adín kàsí dàtí báyìí yèdí de yìí máa nìdí mushiriki na jami'i ka sallar mota sai ya ko ai gaji na mushiriki wuce ya bi sai la gwa ne bi maga ne ya gwa ga a kan min fi ati mata bakanga hmm? <laughs> <laughs> amma ke la bombu bi ke la fiti bi ke la motan ka bi ko ke zaje fatan kokin yaki bi dole ne ko ke zaja surupu ya soja ya kube laki bala na kungiya ibe ji yanzu shi ya da jiki ya wa wada huku jaji yi loni kamin ya ji kuji na tingala ba ta ta kiri a kuma ne da wuya wallahi lakin na wubi shi ne a zuyo sashi da yi mai je na wuta sashi ne yuka yin tsaga na hotel aso ci kan su ya gibi ce fe wufe wufe fino ya fe ga zamu ci kawo jara sai babu hoto na mai doga na ciya ne bi yelo kunan ga ne hoto ga ju shi fa'in kala kailun kan da jabi ya gan fa'in da ya kusa ko latin ya gan wa ya dula ta mastatatu min quwwati wa min ribat al-khali turibu na jiya du wallahi wa ya shirji ka ya kai akuji ya bo ya fiye lai duwe ya da makire su kuma da makire shi waya kuru su kuma gan kan bi fiyatin qalilatin kala fiyatin kathiratin bi da za deji da ta ce za su gan al'ana khaffafa Allahu ankum bani sakon sauki jiyaye wa alima anna fikum du'afa sakon biyo ga kuku kuke yin fa yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini daga da go a shi sun da ja kuri jinan a da nasara ta ce za shi sun da guwa biyan mushriki jo wa in yakum minkum alfun yaglibu alfaini bi iznillah daga da 1000 min ne a da nasara ta ce za ku da tuta zabi ne mushi gijo bai sun coci wallahi ma sabirin ne da ga jini ne fiwe ko bai bili tiyaci to bai lagwaka sal jawabu ke an da wai za wuji a mujahidu na inda gumbin imani kaza da zai jaji jihadi a maji imani wasu liki da gaskiye wal azimati da gaskiye rubu ba inda banda da nasi ma zai lati fa la basa bi zaka yawan ko ta yanda yo sai ayari ne cikin bane la basa amma ga ne ga gajiya da yana ko ya luka ta ga ni karan wa futi layo. yo zando ci no le ko su ti wa le fo zo te ka ban maji police sai da waje abin zando ce yibo ruji fita kanin mu kun ja ta ngon we bi zando ci ngani ma fe ji ta kike shi bane ja ma sanan wani mamaki ya na sharaci nire wata sharaci ya zaci an ya na idan cikin na un zaci yi gan musulmi jima sami kawai gale daga shigashe wuci ji kufuru kufuru mai bawahu dole ko a ilimi layi gan wagwa wato kaza ji gan wajen ya mashi na ni ya gudu kagoro guduwa ni kunji kagoro yin gwakan ka kasa kawai hannun ko ilimi wa tsaye wadi ma map strategy láti rí wo wọ́n ti ṣe wo ìsákáyí ní kíkà dọ̀tún náà ṣe lága yìí kí ẹ̀bọ̀ àjá ti jẹ̀nà ìṣẹ́ náà ṣe lága jẹ́ náà ti àfẹ́jì kí àfẹ́ tí ìta náà ó yẹ jẹ́ ṣe yí àfẹ́ yùzì ń bì sí ní ṣe àfẹ́ yùzì náà ìdíyẹ́ náà kó yẹ jẹ́ yìí ti ṣe yá rí sílẹ̀ kú káàtẹ̀kọ́ ẹlẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ àfẹ́ dé yìí ti jiná ne kata ya nuna sosai tukon shari'a wato yin yarci an ya kuna da kuma yusuf na wanzu a ce fuka ta tribunal kawai na miya amurka wani amin gaibiya ya wata taimakon kuma da ya amerika ko kimiyya ka bíndígbò ẹ̀ tó o ìyá fìtí ẹ̀ tó dín yẹ̀ o amótankọ̀ ẹ̀ tó dín yẹ̀ o míza ìlú ẹ̀ tó dín yẹ̀ o pilot ẹ̀ tó dín yẹ̀ medical expert ẹ̀ tó dín yẹ̀ ní olè nínú kó geographer ẹ̀ tó kẹ̀ dín yẹ̀ captain ẹ̀ tó dín yẹ̀ da a da wata muku bi amirke aw gairi ya mina duwal kafir ko to lamu tin kafiri ja aw al kafir duwal kafir ko to lamu tin ga ne lu kafirina wa kaza ati aga be osuku la yurdun al qada ila majlis al amr wa jige ja adami ne kun bolo ofe na kid ne shabe kai be ne jire lai tibi ne kule security council nation nations mhm wala ila al umam al mutahida wa jabal united nation fa inna la yurja min dawal al kafira aw al abla al kafira an tansura din al islami sai ajira jira ja bi dawla ne ko dole kafiri ko dole ne ko kafiri daga alawana sala musulmi wala ce ci wala tar to hankali yahudu wala nasara A ta da millatam yahudu da nasara a je da ya kam ce kuwa wa amalum fi fi hamatu afghanistan wa sumal akbar shahidatu na malu habatu shirye kenan ko wa afghanistan to afghanistan bo to somali wannan gole shari'a ganna shi? fata a cikin ga gaskiya ga gaskiya ashin kada shi on ti fi gan wato alafati ya ji alaka za ji alaka za kaza ji ibi da ibi ji dalau ibi da ibi ni feru brown tibu ibi ji kaza ngo le ko ko da abi da dubu da yin washi bi ne ji ka ta da ja hun tariya mun da ta ku ne o tun da da din na ko nga talifu ye ta ci an yu talbis ala awamil muslimin mm. ga sharati ye ta ci a jekiyo adi aminci nga igi gidi sa lafi ta yan musulmi jomare filikiya ma alhakim alkafir yam of igidi igun hakimi ne kafi na igidi igun president ne kafi na igun kare ne kafi na daga ti azu farje wal kitab kun al muslimi da fa zo da kale ku ga ju ta ne musulmi jomi ta tan wai tarattu ba lan annahu yajibu tawiyatu shubi qabla dawati ila jihadi dole yo na ga orientation bai limi a cikin azu yi kana ya ga da jihadi na sani ga wani jihadi na makuranu ba kuma ne ko mu tsallajiya a ki duwa ya ndo cha ka kawai wala zo jihadi ta ban mace samun bayan ya ga tari ga zo ki fanni ga zo ki tabu ga zo ki kaza kaza kaza kaza kaza ya koyar ba da ya koyar wuri to ce yo kim na ji na ngani eh, ga ga ga ce ka gazo ngani ngai da ga jinga abun no foto ngo to shibo eh di so

ka student ko kan student ko ko ko police da jingai doji doji ga ga sa ma hmm? na baga yi na da to secondary school ji zo ta gumi ne ti laji ne ji bakris na ta ga dan gune bona kiwa ga yaza na gumba zuma ka mu ruwa no mu wazo hmm. ku وما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه لم يكن بجاهد حتى اذن اذن له ربه لا عليه الصلاه والسلام بجاهد جهاد كان سوت اذن جونا سوت غام ابن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله لا نصر لكثيرون wala buda dole mu yore qabla al-khuruj ila al-jihad ka ta halu jihad nan wa fi jihad ka ku hada jihad nin bonan an yusuf al ula mal afadili wa fa man wusko koji ar-rasikhun fi al-ilm najid bi tikki ya goyi limona mango le ko da wa riji mine na wa kan da wannan an yi gabe man ne shiga wa ka ta ta laili gaskiya yani ko ebo asada ku ba sa da ta yi? shayi na na tsayi ayan na shek mukbili jina ko ibn Na ilamul muwaqqin rabbil alamin volume 3 page 16 ko ibn ya eh, ga shi go ibn mujun gafara ibn qayyim sai ga ga yace fasl fi tagir fatwa wa ikhtilaf ya bi hasb tagayyur tagayyur tagayyur al azminati wal amkinati wal ahwal wan niyat wal awaidi fasali wuce ya buce ga wuce misali ya mafari annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ga aliki ne wajen cewa gamsa ya tabbata nan shari'a li ummati ijabil munkari annabi wula da shari'u bo ga ijabi inkaril munkari ga wajibi wo gale de wala gwawo kan biya sila bi in min mil marufi ma yuhibbu wallahu wa rasuluhu e boye e la in inkaru so su gele gele ala shirka ala we bo tawiru be ala kafirci ala kyawe bo musulunci be ala zalunci ala kyawe bo adalci be amma be ce ji zalunci ko amma ka kula wani zalunci ko yaje sallah yaje ya azu yafe yadda da kaiwa yadda ya jero yadda ya ku yadda kafe ji yadda makanta ya ji ko ya ji lafiya ya jashi shi ya duk ya ji lalata ya gi ya ku ya san ko ini magaji ko shi ja rashin tashi abu rashin tashi a yake wajen tashi hankali matabuwa jamin jaka matabuwa a dawa matabuwa an gole zalunci na ne ga cin jina ya kunuwa ga shi na kiki ga ya da gunan wa ga wa gunfe cin wani a musu a ku soji wuji da kwali suji da fosi suji da zai ja bojire ne da zai ja tuzuma ne tuyenin katin ga kubo ya ba ba jikiyo a ga ba wato jire mu ko daga za wace ku ci ga biya gwa tukun a ce yin wa ga yau a ga ja ya ko a ga shi wuri mi ja fi ji ko ya de an talwa ya de katun jan ya de ibada jan ya de ji da lokaci wa ya de idi luwa ya de jimma luwa ko ajigaji lalace mi jafe ji ko da min ti ga biya dan ti ga tu dan ti ga bitijo ta sha hankali a dubo za ingole masiba ne na magbari na ga masiba ne fa nan zan na ji sogan masiba ne na sogan ko masu bago su ko mun ga ma faru wuce e bu ga mala e je mura'atu ne daga ga waje al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkari nan fai za ka ne kwalil munkar ya stazi mawuwa an kalu minu ya zaga ga wa na ya guke abu wuce na guna tsogare be wa abu gado yi lai wa rasuli min na lai sauƙin karu na ke jiye ba na na ga ya fa'ila cikin gato musulunci wa ajin karuwa wa in kana Allah wa rasuluhu yubidu wa yamkutu alahu ta ne je so ka da zanage je da jina so ko ne wuce bo so kuma je nabi zai juna wa kaza in ga wa da ibnu kan ga nan kal inkari ala al muluki wal wulati bil khuruj alayhi ke zo ga wa ji inkaru ye be shi gan mulki ne ke tiya zuwa ta ga da zuwa kana akida waliji me ta ya ga wala ta egan a ce da aibe ga shi da ai goye da ci koya sai gun filo ga biya ga su gun a ga ya ga ga tiya na alimu karo ala alima e go ga bo di ala shi da igbo bo me za an gijo ka ku dai ti ga na ka sin dai ga ya ta le za di gun yan na gun a ta ce jigan imani yi jani fe ta zalibi na iliyare ya ta zuciyare ya biya ti tiyare ko ebe ji a na ya alimu karire ebe yi ji jadire ya bai yi jika zarin gole ko ya ko je ku kanu ko abe jikiyo abe tiya ganci bai kaya shi so a ne ka ga ga jin wali al'amuri ya dushi nasiya wa gun gabi bere ne dace ne wa gun gabi ne wa ki ya juju soci Ati ga hadisi makon ha ابن قيم قال إن كان على الملوك على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإن واسطة كل شر وفتنته لا تنكاري ابن قيم قد جينا نغاي نغاي نغاي شيء شيء قاتل بكشين زمانه وقد استاذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يأكلون الصلاة عن وقتها عليه صلى الله عليه وسلم sahabi wuce wazini da alibi a ga alibi ya wazini bi wani ya ce fi gwe gwaci na je ji sallah na lokaci ba ce na sallah fata na daga fulani ta ci ya gwa fa qala la ne diga a a ma fa musalata adiga ku adiga la salat yiki ni nan qala ne eh? ba fa musalata ga dono ni no le dono ko e ba ko kana da ga to maza ba ya salafi bu fo so ji khuruja wala tun sallama jin ne kuskure wa qala ani daga man amin min amiri ma yakrahu bi gaza ni ga lebe da cuye na wayan na fana hal a wala kuruji wala yanzi an yadan min ta mun ga kwa ga wa jiki ama wa a ta tu ya wa ma man ta amma ma jalal al islam fil fitan al kibar ne ga kai ne ne di faru ya muslim ya musulunci ne fitinan ci koji sigar ya wajibi na ramin ibati hada al asli wa zami alamun ala munkarin ne ga le masu ala di faru ya musulunci ne wa le ga rashin asali na nan nga da gwayo nga da yaƙo fatola da izalatu fata wani da minu ma wa kamar minu nga ya zai ji alejiyar da na suku za ku da kiya bin wuce ya murin ba na na gaya fayi nan ta da rasulullah sa sun mai rabi mai a kafin mun karaci wala ya tafi wuce bi ruha ibn qayyim ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu fe ne digidin ko je maka kiji dana hubali dana uza dana lata dana a kushe ka ba amma wala ya ta cita giro ani sa sun bi kunun gaju bana balla ma fata Allah ma kai hatta ta takuna ani sa sallam to cha ko wallahi wato fatu to fatu makaji basarar da islami ta aje daula ya musulunci nan azam ta ta giril baiti rajji ala kawaid ibrahim ani sa sallam wa ganga makashi ba ko wula da kawai biya ali ibrahim wa manna min zalika ma kurati alai khashata ku ma wa azu min min adami yiti mali kurashi li zalika li kurbi hadin bil islami alai fa sun da mun shi ba mun shi to fa ba to so muna ne diga mushi kurashi yalo musulunci loro ngabe kun ga kama shi fani sai ta da azu musulunci ní eh? eh, wọ́n ti kó lákútí ó súnyá dáa ní lóò lè ègbàjò tí ó eh, tún ṣe tábà wà gbogbo àkókò àwọn aládùn ìpapọ̀ ní ìnàgẹ̀dẹ̀ ìpapọ̀ ní ìnàgẹ̀dà tí ẹnu lóò lè dánú kú ọkùnrin àní ti gbọmọkọ ní ya wúkẹ ya wú owú tẹ kakùnrin méjì ìjọra ni ń lè kú tí ní èyí mọkọ méjì ń dòrò wà náà kú tó ń ti yá àwọn méjì sábì tún náà ka baya

Mm. ibn qayyim ga alwaju samin wa tis'un sai ga ga ko ga shi ka sabi tarayi bu fe la ga je misali 98 na yi wa an kira lil umara wal khuruj ala al a'immati sai sa sallam kane za da gobe ci nan anan mace kane za ta ga wa gobe ci wa wa wa tiya kyanan wa in zalamu aw jaru kaga yaji zalunta ce tibi na kuma ci lake jiyaya ma afamu ke ku sala yiki nan saddan li zari'atil fasad al azim wa sharr al kathir ke bu ala fasadin ci kwa laki ebuwa ya su da fasadin ci ko bishirin ci ko jike tare da ga gwa gwanan kan awwa lewa ki kin nawa ji faruwa nan inna wa sala bi sababi ki talim wal khuruj alayhim da fa da fa ma huma alayhi ebu ya da ya tiya ga da gwa ba nu mana mun gana to ji faruwa nan wal umma fi bakaya tilka turu ila al an sheri ya wuce har bayanan da kun taluma ne sa sallam ni shegin gano da bago insha Allah ta'ala na bugabu ma ne lega ila kowa ga gashi gaggaya cin matsala da zai na ngoyi da kabila tun ni bai ku ya bulu guwa mutum zuni ta wai mai ji bayanai fiye hatsarin ya kowa hmm. to ba ni ya yi zai ta bayani wajen amina agaji government yan musulunci na hmm. zai shiga jukwaki wunan hmm. a zai ga kawari jukwaki amma gwamnati ga ta ci cace lutin bukuranu ya hmm. zai shiga dukwaki kan ganin e ya ga hawarija inne ya nayi mujaddidu na yi bi mujahidu na yi ebo na da litafi na ta ga littafi da na yi musulunci ga ga ni ga dukwaki gwamnati da ya yi musulunci a nan mai hawarija Babu waki mun gaji da ba number one shek mukbil alwadi am kamfutu eh, zizzal ne gabe man gina da kai da sirai kafiri kami wajen tuna sharati kaza sharati kaza sharati kaza ko le ko kuruji guyu to so je ngo su yuwa hmm. number 2 a ibn qayyim al-gabi ba anabi sallallahu alaihi wasallam da maka wani ile to kuti je majiki jiki a mabu ya kan ga ibanu laji kiyayen mulaje kiwa ya wuki ba guba ne ta ci man na majaga na na na man wuce wato jin bayani ce zai tashi ba ko nan ko ga zawon ci kiyan zawon ci yawa riji daula da majin Najeriya kan ganin kuri a akai da lotuwa ila wa ya kan ga wa rijo to ko a jibi asarin yana na Aisha na da da albidaya wannan asar yana na aisha na ga talibiya na kiya asar mutum a zana na aisha don lokaci na wa wa rijiji na ce ga kutilal khawari ah. na na aisha ce ga nimal khawari hmm. ni khawari ji salaf ta bide a ji makasa miyo mi da ilimi dokon a ah. zai ga ga ga wuce don albisa ya tuwon ya na milawa ga wuti tozza albisa ya tuwon ya wa ko wasu ko jama'a yake ja abodin ko man no to ga ga wucin wannan ko talibi libi na ga munduji kiyo munduji bitike ga wucin amma mi dake na to mi ki ga wucin so wannan na mi na e ka kuna zo zamani ali na e eh, ga na ali kona wati da wari sayyidina ali ce ga wariji shi ma a zuwa a bi tafi eh, shin kukurugiya ba gijo da kafi mai fayan yin zagijo ga yayin magbaga wancin kuma yi kasance feji kuliyari da galo kafin fayan kiyo amma na to waye da nan nikiya ka ci ne maji faruwa sai na na ya ci na na ya ci da fitino da na na ya regret mu kiyo mu ci daga wuce Allahu alam na dai a zuwa tarjama ya abdullahi a ganin da tarjama kun ji tambo ilmu a inda lai wani za ji bincike cikin ɗaya eh, na tubo su ko tambo ko ya yi da yawon cile ya tubo su biyo ibo na magaki lulu da ya bayar ciyo alkabilatul hamsuni alimamu idan shi ga alimamu za a bi gasa kitabul kabair da kun alimamu za a bi ga ajiratu zunubin ji koyan 50 ci aziyatul muslimina wa shatmihim aziyatul muslimina wa shatmuhum yadda la ku to musulmi ji ko mawuji musulmi to ko قال الله تعالى سيتي تتنا جم والذين يؤذون المؤمنين زي لا مؤمنين والمؤمنات كان مؤمنات من غير ما اكتسبوا mai be Kuna ji laifi na yanan faka dikta malubutanen wa isman mubina ba na ji agama na labiya a malefin ciko labi da lagunsa mumini shi nan kala ta halatta na tunan wala ta jasa su ya ce da waye buza zama wala ya gata ta zukun ba a zai ma ga rajima wa kala ta halatta na tunan ya na amanu ya naja imani jina la yaskar qaumun min qaumin dan wa ci ga feji ciya da dan wa ci ma aka an yakunu khairan minhum je dan wa tunawa ci ji ciya da za su ga alkhairi ga wore wa qala ta'ala ce shi la tuna ga wailul li kulli humazatin lumaza ene wailu yutubatu ya kage ji kage shi zai we shi zai ko kowace zai ko nuna kada ci ta rano ci ci kai wajen wajen rano ci ci ko ci ne ba ta kala ta kala nabi sa alaihi sallam ga wa inna sharan nasi manzilatan inda allahi ane ji shedi ga bayan tsoyo ya fuya alkiyami nan ane ji shedi ga da ni shedi an wacin ya bayan tsoyo fuya alkiyami nan bawa da'awun nasu yi tuka fushi na ya zane zane ya bai shedi ubonin wuji ga alugwa lo ebe na waje na jare wato sherin wa gaga to tirab na ko ga gawa approach e hmm, go gobe ke na bai hausa ya imam al-bukhari muslim to al-imam abu dawud to at-tirmidhi to al-imam hawa ga hadith ina na aisha radiyallahu anha wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne wa ganta gamja ta bita na gan inna allaha hakika ce yubghidul fahisha ce ta adun fela jinan ta ne lokacin alfasha albazi ce to ta ba bali liba mutum mai bi abu da da hadis abla ibn amr radiyallahu anhuma la alban ma hadis na sayu buga zuga billahi ya zuga daga sa'a ko fakala sallallahu alaihi wa sallam nabi ne ya ce ce tabbata ga ibadallah ya wuce ya to ya ce inna Allah wa qala haraja sai ya ci wa ɗan kabe wala cin tiye da jore illa man yarabba da akhihi da akhihi inda gwada ne gada ji mutu ce ya ji fa ka lazi harija au halaka annan ga zannan lo damuwa kuma haja halaka nan abu dawo da tiyali siga gobe ko daga hadisi ya wuce mutu bi sharikyo wa kala sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa ganin sai an ta ta na ga kullu muslimi ala musulmi haramun musulmi ya musulmi a ramu yo ki ramu ya muslimi yo irduhu mutunci ya muslimi labi mutunci ma ya ju ko kuma ya ganwunyi ma ya kubanza ma ya da wa aibu zama ko ta ta yin da jiwuji kiyayen goya wa ƙaluhu ta jaye dukiyar musulmi da mutunci ga yi musulmi ga yi woman ga ji robbery man ko ga su zawon lamun ga da giza ga tabe diga ga ga waji ki ayan ko madiye no ga no ga wa ya no ka ta dukiyar musulmi gi nan ya wadan mu biye juyi ganci ya ta musulmi ya mu ko yan siyasa ko yan fitina boko haram ko yan kabila bi kabila ce kabilanci ko yan ya fude fi ko wuye gurupu ye gite shi guba gurupu guba ko doge da irin wuce ba shi shi musulmi ya tuba to musulmi ya tuba to baki wa ga to shi fa alkiyami doko wuce mulaga to kafi ga ya gume kafi kafi wani shi wala kafi wa anan mun tsana wato kafi ro to wuni hmm? wato kafi ru amma wanda to ne ga wa kuma ya kan ma ne ba fara um atakwa ha huna ko a shigar da su take babu na budon jagbon da hafi mri min shari'a ya kira kawal musulma kun shari'a musulmi na wafe nan wafe ba yaji musulmi na akwai da tirmidhi zuwa hasanahu hadithin na gobe ko don mu ji ha takwa hawa na wata lauka yin bakan abubuwa da alimanu kolwa malun wata kan imani e gan wuyo su gani bai a kire ga ga takwa hawa na ɓe jilba na kila ɓe jin ga takwa ha na za ne ake ga na ji fasara na وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم يجي مسلم لا يسلم ويجو ذالنشا ويجو ذالنشا ولا يقذله وما أبقى مسلميا ولا يحقره ما أبقى مسلميا بحسب امرئ من الشر وأكو شير هذا أن يأتي أخاه المسلم وفيه وفيه بيجو مسلمين أخرجه مسلم الإمام مسلم قابو بيو وفيه بيجو مسلمين قال الله تعالى لا تهين الذين يهبون أن تشاء الفاحشة في الذين آمنوا hakika lalle zai je wa gan alfashulu gushe da katin da jayi mani jina la ma zabun alimun fi dunya wal akhirah na naja dia kana tana jogan da foyan alkiyami bugo da zuga ai zushi shi yaji kaza adiyo aka zama su yaji kaza a aka zagi yawo aka zaka zaji dole zan ce irin na tuyan wai ku su kai ga ya alheri ma gunciya hadi da irin ni wanda ta ce masiba ko ne da lokacin damu a kun ta gwa ci sai duwa lanoci an goci yanda to zuwa fi wanda ta aladi content su ta na da lokaci fi shakula nun ga ka gunci a lanoci ah ya na ji ti dabo ya ko lore shi da nan ba su ga da lalle mu ko su ne ga di wuta lawo ga di wolosun ta ta fawaye shi biyan mutune shi bai zanga a fiye ganya da yore yanzu tsagin taru mai alfizu min kawali da na zai raƙibun a ciki ƙalar nabi sallar alif sa sun gasi babul musulmi fusokun waji musulmi ta kusa kashi wacce ta lokufu wa mogu makafir ciwo bugo waji ta ko ya ji lakwai aka zaje ba kwaji ka zai ya ci jike duwa gina ka ta fi jike na yi ji kirki tsagin taron wani gafe gaba ta kwaji ga alkhairi mun ka nemi billahi wal yawmil akhir falyakun khairan kawuli ya su zane gaji ma mai cikin fal kyawun ga alkhairu kuma wasu sun yi balani wa kala sallah sa annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yarkul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu zane makwabci da aminci be sheru yana sannan wa da kiyan zane wa alwali aljanna wale bayani yana yarkul jannata ya yi sai jun kan nuru ko kun ji zan naji kafiri ne amma ka kun zan naji zunubi na ne kalwa jin nan ya alade zunubi mu ya alade a jin lukan ga ko zan naji lefirin wucanan matsayin nan ga da jin lefirin na wade matsayin wucan wallahu alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته